Muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai wadda ya haɗa fiskokinmu masu mutunci masu albarka a wannan safiya ta ashirin da takwas wato safiya ta Alhamis ah, wato a cikin watan Ramadan wata mai albarka. wadda kusan azumi guda ko kuma azumi biyu ya rage mana insha Allahu mu kammala azumin watan Ramadan na wannan shekara ta 1441 daga Makka zuwa Madina na manzo sallallahu alaihi ya zo daidai da wato yau da ɗaya ga watan biyar shekara ta da 2020 ma'ana 2020 insha Allah bisa ga waɗannan wato fiskoki masu mutunci masu albarka ko kuma in ce masu sauraron masu karamci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagora da mu da ku baki ɗaya mu sani azumin watan ramadan wato kamar makaranta ce ko ka ce kamar university wadda kuma idan ka kowane faculty ka shiga kowane bangare ka shiga duk abin da ka karanta a ƙarshe dai ana kyautata zaton zaka fito da certificate So idan ka fito da satifiket ka gani zai baka dama a ɗauke ka aiki ka bayyana cewa eh lallai hujja ce ka yi karatu a waje kaza da kaza da kaza. Satifiket yana da muhimmanci matuka. To haka Ramadan wato kamar makaranta ce. Idan muka gama azumin watan Ramadan za mu fitar da satifiket. Duk mutumin da ka ga bayan Ramadan ya ci gaba da aikin alkhairi kamar yadda wato ya samo a cikin Ramadan ko kuma kamar yadda ya karanto a cikin Ramadan to kenan ya fita da satifiket mai kyau idan kuma ka ga mutum bayan Ramadan ya koma gidan jiya wala Allah ma ya fi jiya muni to ya koma mummunan ayyuka to ka sani cewa ya yi felin wato bai samu satifiket ba kenan watakila ma uh, wato an an cire cikin rahma wallahu ta'ala alam Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana tsari da mu da ku baki ɗaya, Allah ya mana jagora ya karba mana ayyukan mu nagari da kuma ayyukan nagarta da muka yi baki ɗaya a cikin wata Ramadan akwai karatun alkur'ani mai girma su istighfari su hailala su hauƙala tsarkaka ubangiji ga nafilfilu wato kiyama ramadan ga shi shi kansa dokokin azumi din da rana sa'annan kiyayewa wadda idan muka lura azumin wata ramadan idan aka ce maka halal ɗinka ka bari da rana ka bar halal na abinci ka bar halal na abin sha ka bar halal na iyali gaba ɗaya wato ka bari a cikin wato rana na watan ramadan to ina ga kenan haram kuma ana so ana gaya maka ne cewa kenan haram kam kar ma ka matso kusa da haram da ba ta an gane ibnu hajar al-asqalani a cikin wani littafin sa na lata'iful ma'arif shafi na 171 mujalladi na farko yake cewa duk wani abin da ka sani da ake yi a cikin watan Ramadan yana ƙarƙashin ababe guda biyu masu daraja. Abu na farko shine kiyaye dokokin azumi da zaka yi da rana, Eh? da nisantar duk abin da ya kamata ka nisanta wato wannan domin har azumin ka ya zamanto cikakke to wannan shine na farko ah, na biyu shine idan dare kuma ka tsaya tsayuwar daka wajen nafilfilu da karatun alkur'ani a cikin wannan nafilan naka to duk mutumin da ya yi haka ko shakka babu Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zai cika masa ladarsa tunda dama ya yace azumi shi ne yake ga manzo sallallahu alaihi a wata hadisul qudusi al-jalil yace ah, as-sawmu li wa ana ajzi ah, bihi wato azumi na wani? kuma ni ne kadai na sallah dan ko kuma yadda zan sakan kama mai azumi domin babu wanda zai gane kana yin azumi ko baka yi zai iya yiwa ka yi yaudara har ma ka je ka shafa kero a bakinka wato bakinka ya nuna kamar alama a bushe yake kamar kana azumi amma mutane ba su sani ba baka azumi da haka shi yasa ba wanda ya san kana azumi ko baka yi aiki ne domin Allah aiki ne na boye dan haka shi yasa Allah ya boye ladan sai shi kadai ya bar wa kansa sanin ladan da haka ba dan adam da zai sani kamar yadda bai san cewa kana azumi ko baka yi ba to Allah ne kadai ya san kana yi ko baka da haka Allah ne kaɗai ya san Ladan ka. bayan Allah masu sauraro masu karamci shi yasa ake karfafa mu malamai suke karantar da mu suke nusantar da mu suke jawo hankalin hankalinmu akan dagewa da cijewa da haƙuri akan halal eh mu dage mu cije akan halal eh, babu shakka akwai wasu eh, tarihi guda biyu masu muhimmanci masu inganci wadda za su karfafa mu akan ah, wato ah, dogewa akan halal da kuma haƙuri akan halal Eh, ina ji ɗaya ya zo a cikin littafin la hazan na babban malami dan mamlakatul arabiyyati saudiyya mutumin riyad wato wadda ake ce masa aidul qarni yana ɗaya daga cikin manyan malamai wato wadda ake ji da su jazakum jazakumullahu khairan ya ambata cewa akwai wani matashi wani saurayi da ya je aikin hajji garin ɗawafi yana ɗawafi a tsakiyar ɗawafinsa sai ya tsinci sarƙa wato ta zinari mai tsadan tsiya to shi shikenan yayi tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu tsintuwa a Ka'aba idan ma ka yi tsintuwan to ka nemi ka yi kuwa ka nemi mai shi mai yiwa wannan guzurinsa ne ko wani abu mai kama da haka so sai ya bi maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kuwa ya yi ta ya yi ta yi kokari har ya haɗu da wani dottijo dottijon ya ce masa sarkarsa ce sai ya ce to ya, ya siffanta sarkar sai ya siffanta sai ya ga eh lallai tashi ce shine sai ɗauka ya bashi to shi ne dottijo ya juya ya tafi shikenan shi kuma ya dawo Ka'aba ya ce to ya Allah ga abin da nayi ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala ni kuma ka jibinci lamarina kuma Allah ka buɗa mun bayan aikin hajji wani lokaci ya yi tafiya mai tsawo a cikin teku a cikin ruwa shikenan jirgin ruwan da yake ciki sai wato aka yi ambaliya kuma aka abin sai jirgi ya fashe shikenan jama'a gaba ɗaya suka halaka sai shi kaɗai ya rike wani allo na wannan bangare na jirgin shikenan yayi tangal tangal yana tafiya da shi shi ya ɗebe tsammani tunda a cikin teku yake zai mutu shikenan cikin ikon Allah har ma yayi bacci so abin nan wato wannan allo yana tsayawa shikenan shi kuma ya farka sai ya ganshi a wata tsibiri a tsakiyar ruwa shikenan sai ya sauka ya shiga wannan tsibiri ya hau wannan tsibiri sai ya ga gari shikenan ya shiga wannan gari yana tafiya har ya ga masallaci shikenan ya shiga masallaci aka yi sallah tare da shi shikenan ya zauna a cikin masallaci tunda da shi bako ne da dare ya yi tun da hafizi ne na alkur'ani babban malami ne shi kenan, sai ya kama na filfilu da wannan alkur'ani mai girma mutane da suka shigo masallaci suka lura suka ce a'a masha Allah kan ka kara wato bayaninsa ya shiga cikin gari sai mutanen gari suka haɗu suka suka kira shi suka ce to dama suna addu'a Allah ya kawo musu malami ya kawo hafizin alkur'ani mai girma to gashi nan Allah ya amsa addu'ar su don haka ya zo kawai ya karantar da su ya karantar da iyalansu ya karantar da 'ya'yansu. shikenan yana karantar da su suna taimaka masa can sai suka ce kai za su ƙara masa daga cikin wato taimaka masa da suke za su ma masa wani kyauta ta musamman shine suka ce suna da 'ya' wadda kyakkyawa ce kuma ta yi karatu ga biyayya ga wato abin nan wato ga tsoron Allah ga ilimi cewa amma mahaifinta ya rasu mahaifinta ya aje wasiya cewa a aurar da ita zuwa ga bawan Allah su suna ganin shi ya dace da ita shikenan Ah, sai ya yadda sai ita ma aka tambaye ta ta yadda shikenan da ya aure ta ya zo ya shigo ɗakin amarya ta yi ado tana zunne yana kallon ta kyakkyawa shikenan garin kallon ta sai ya hango sarka a wuyarta sai kuma sarkar ta yi kama da irin sarkar da ya tsinta a Ka'aba so a wani lokaci sai ya ce a'a sai ta ce bawan Allah ta ce abin nan mijina ya kake ta kallo na haka sai ce baiwar Allah ina son tambaye ki da Allah wannan sarka ina kika same shi shine sai ta ce ai mahaifina ne wannan sarka yana da tarihi mahaifina ne ya so min daga Saudiya balma akwai wato abin da ya faru a can sarkar sai ta faɗi a Ka'aba sai wani saurayi bawan Allah sai ya gane kuma ya kawo mahaifina mahaifina kuma ya zo mini da shi har ma tun mahaifina ya dawo yana ta addu'a yana ya Allah ya Allah ina roƙonka wato idan za ka aura wa ‘yata miji to ka aura mata irin wannan saurayi da yake da tsoron Allah wadda ya kawo min wannan ya dawo min da wannan sarkatawa Shi ne sai ya yi murmushi sai ya sujudu shukur sai ya ɗago sai ta ce a'a ya me gida kake murmushi sai ya ce mata kin san eh, eh, wannan saurayin wane ne shi sai ta ce bata san shi ba sai ya ce wallahi ni ne wato kaga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo masa da sarƙan nan hadda kyauta hadda mace kyakkyawa so haka ake so eh, bayan Allah masu sauraro masu karamci wato mutum ya riƙa yin haƙuri akan halal wato Allah tabaraka ta'ala zai mallaka masa duk abin ba bai yi tsammani ba to kazalika ya faru da wata mace kazalika a mamlakatil ta saudiyya a cikin Ka'aba haka ita ma ta tsinci jaka wannan jaka wato babu abin da ke ciki illa zinari kwaya dubu ta zo da shi wajen mijinta take cewa mijinta ta yi tsintuwa ga abin da ke ciki shine mijin ya ce alhamdulillah yanzu kin ga mun yi kuɗi tun da dama mu talakawa ne ta ce a'a ai abin da annabi ya faɗa shi za a yi a je a nemi mai wannan kuɗin ba a san menene ya sa ya aka yi wadda jakar ta faɗi ba to shikenan eh, mijinta ya ce to shikenan tun da ke mace ce zauna ni kuma zan taimaka zan je in nemi mai wannan jakan ya je ya yi kuwa ya nemi mai jaka shikenan cikin ikon Allah ya haɗu da mai jaka mai jaka ya ce lallai jaka ta ce jar jaka wadda yake akwai zinari guda dubu a ciki sai ya ce kwa ɗora ya ce to gashi nan ah, irga ka gani sai ya irga ya ga cewa kwayan zinari nan dubu daidai sai ce bawan Allah ya aka yi sai ce a'a ba ni na tsinta ba wallahi mata ta ce ta tsinta kuma gashi gashi yadda aka yi shine sai ce kai mu je gidanka suka taho gida ya kira matarsa ta fito sai wannan bawan Allah ya ce lallai kuwa wannan mijinki ne ta ce eh, eh matar ce eh mata ce to shikenan lalle kun isa bayin Allah dama na fidda zakka ne ina neman bayin Allah da ya dace in basu to ku ne kuka cancanci wannan zinari guda dubu gashi nan ku ɗauka na baku a matsayin zakka so kun ga yadda Allah tabaraka ta'ala ya mallaka musu da suka yi hakuri suka yi juriya suka bi dokokin Allah suka kiyaye Allah tabaraka ta'ala sai mallaka musu bayan Allah masu sauraro masu karanci mu yi hakuri akan halal Allah zai wadata mu Allah kuma zai taimake mu Allah tabaraka ta'ala mana jagora Allah dauka mu da musulunci musulunci da mu wannan covid-19 da yake damun mu Allah yaye mana shugabannin mu Allah kama hannunsu zuwa aikin alkhairi kuma muna tunatar da su a batun ishin zumunci da masallaci da sallan juma'a cikin masallaci da sallan tauhidi da sauransu su yi kokari su bude mana salloli mu roki Allah tabaraka ta'ala ya yaye mana waɗannan curuta tunda an yi trying abubuwa da dama yan adam sun yi nasu to a barwa Allah tabaraka ta'ala kuma sai mu dawo masallatai mu dawo ibada gadan gadan Allah tabaraka ta'ala mana jagora da mu da ku duka baki ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu dan uwanku Mujahid Amin bin Abdulrahman wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh